This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo har 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da jummai ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirin na safiyar yau kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai Wata 'yan shekara biyar ta kai harin kunar bakin wake ta kashe kanta da wasu mutane biyar. Siriya ta ce ayyukan da sojojin Turkiyya suke yi na kwashe wasu sojojinta tsokanar fada ne tsakwaranta. Editan wata jaridar ƙasar Rasha kuma ya ce zai bayyana shirin Rasha na mamaye Ukraine tun kafin a fatattaki tsohon shugaban ƙasar victor Yanukovych daga mulki. To kanin labaran kenan bayan labaran duniya za ku je yunkurin al'ummar jihar Bauchi na ganin an samu fahimtar juna da kuma zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin mabiya addinai daban-daban yayin da ake zargin waɗansu 'yan siyasa da rura wutar rikici. To ko ina mafita? Mafita shine mu ajiye duka bambance-bambancen mu ta siyasa ko ta kabila mu dawo don mu samu zaman lafiya a tsakaninmu. Muna kuma da rahoto kan ziyarar da ministan harkokin kasashen ƙetare na Faransa ya kai jamhuriyar Niger Ibrahim Alfahame da shigo da shirin ciki da gaske amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. Jiya Lahadi wata yarinya ta kashe kanta da wasu mutane biyar a harin kunar bakin wake na baya-bayan nan da ya faru a garin Fatuskum arewa maso gabashin Najeriya inda sojojin gwamnati ke fafata da 'yan tawayen kungiyar Boko Haram. Shaidun gani da ido sun ce yarinyar bata wuce shekaru biyar da haihuwa ba kuma ta da bam da ke jikinta ne a wajen wani wurin bincike kusa da kasuwar Fataskum inda ake sayarwa da kuma gyara wayoyi. Hukumomi sun ce akalla mutane goma sha tara ne suka ji rauni a harin. Babu kungiyar da ta fito ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin to amma harin yana da alamar irin hare-haren da 'yan kungiyar boko haram suke kaiwa domin kungiyar boko haram ta sha amfani da 'yan mata wajen kai hare-haren kunar bakin wake kungiyar dai tana ɗanɗanawa a yunkurin da makwabtan najeriya kasashen kamaru da nijar da chad suke yi ƙarƙashin jagorancin najeriya na murkushe ta to amma kamarin tarzoma ta sa shugaba goodluck jonathan na najeriya ɗage yin zaɓuɓɓuka da makonni shidda zuwa ranar 28 ga watan maris idan allah kai mu a wata hira da jaridar Disde ta buga jiya lahadi shugaban na najeriya ya yarda cewa shi da gwamnatinsa sun yi sake sun yi wa karfin boko haram daukar sakainar kashi ya ce kila da farko shi da mukarrabansa sun yi sako-sako da karfin boko haram to amma ya lashe takobin cewa idan allah ya yarda nan ba da jimawa ba kafin zaɓuɓɓukan da za a yi gwamnatinsa za ta murkushe boko haram da kuma kama shugaban kungiyar ƙasar siriya ta bayyana aikin da sojojin ƙasar turkiya suke yi na kwashe sojoji da dama da kuma canzawa wata kushiyar mai mahimmanci ta fannin tarihi wuri a zaman tsokana faɗa tsagoranta a ranar asabar da dare ƙasar turkiya ta tura yankokin wato tankokin yaƙi da manyan makamai da ɗaruruwan sojoji ta kan iyaka domin su ceto sojojin turkiya arba'in da aka ɗora wa alhakin kare kabarin suleiman sha kakan wanda ya kafa daular ottoman a yayin da 'yan yakin sa kan kungiyar islamic state suka yi wa yankin ƙawanya a 'yan watanni da suka shige kamfanin dillancin labaran siriya da ake cewa sana'a a takaice ya ambaci wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen kasar yana faɗin cewa wannan aikin da sojojin turkiya ke yi ya nuna mu'amala ta kudda kudda ke tsakanin gwamnatin turkiya da kungiyoyin 'yan ta'adda da suka gudanar da hidimominsu a yankin ƙasar siriya ta yi kashedin cewa wannan aikin ceto da turkiya take yi tana yi ne ba tare da izini ba matakin da ya keta yarjejeniyar da suka kula haka kuma siriya ta ce turkiya za a ɗora wa alhakin duk abin da ya faru editan novaya gazette wata sanarriyar jaridar kasar rasha mai zaman kanta dimitri muratov ya ce yana yin shirye-shirye a wannan makon na wallafa dabarun gwamnatin rasha da ta bayyana dalilan da suka sa rasha ɗin ta kai mamaye ukraine a bara edita dimitri muratov ya ce alamu sun nuna cewa an tsara dabara ce kafin a fatattaki tsohon shugaba victor yanukovych mai samun goyon bayan rasha daga mulki a watan Fabrairun shekara ta 2014 bayan an yi makonni ana zanga-zangar kin jinin manufofin gwamnati a birnin Kiev. Mr. Murakov ya yi wannan furucin ne a wata hira da gidan rediyon Echo Moscow ya da shi. Bai bayyana yadda ya samu bayanan ba, amma ya ce ya yi imanin cewa sahihi ne. Mr. Muratov ya ambaci bayanan na, shekara ta 2014 suna faɗin cewa ya zama tilas rasha ta sa baki a ukraine domin ta kare yiwuwar hasarar cinikin gas da take yi a kasar haka kuma ya ce bayanan sun lura da hatsarin da tattalin arzikin rasha zai shiga idan rashin ta yi hasarar iko da bututun man da suke jigilar mai ta kasar ukraine zuwa kasuwannin kasashen yammacin duniya to kuna shan labaran nan ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaran aikinsa na ƙasar iran mohammed jabaz zarif jiya lahadi suka kammala tattaunawa kusan sa'o'i biyu a ƙasar switzerland sakataren harkokin wajen amurkan ya sa hoton tattaunawa da suka yi a shafinsa na twitter sun shiga tattaunawa da tuni aka yi a birnin geneva tsakanin shugaban kungiyar makamashin atam da iran na iran ali akbar salehi da sakataren makamashin turai enes moniz tattaunawa da za a koma a yi a yau litinin yunkuri ne na cimma yarjejeniya akan shirin nukiliyan iran kafin wa'adin ranar talata ta ɗaya ga watan maris zagayen shawarwarin da ake yi tsakanin manyan jami'an amurka da na iraki da kuma jami'an makamashi ana yi ne da nufin magance rikici da ke hana ruwa gudu ga kula wato ga kulle yarjejeniya tsakanin iran da manyan kasashen duniya guda shida akan shirin nukiliyar ta a ranar asabar kerry ya gana da takwaran aikinsa na burtaniya a birnin london yan yakin sa kai waɗanda suke biyayya ga kungiyar islamic state sun yi ikirarin cewa suke da alhakin kai harin bom a gidan jakadan iran a ƙasar libya wanda babu kowa a ciki babu dai wanda ya jikata a harin da aka kai jiya lahadi a tsakiyar birnin tripoli iran ta yi allah wadai da harin wata mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce harin ya ɗan lalata gidan. An san cewa ɓangarorin ƙungiyar Islamic State guda uku sun sami gindin zama a ƙasar Libya, ciki har da ɗaya a Tripoli babban birnin ƙasar, a yayin da ƙasar da ke fama da rarrabuwar kawunan harkokin siyasa take kuma fafutuka da fafatawa tsakanin 'yan tawaye 'yan yakin sa kai da mayakan gwamnati da kuma gwamnatoci guda biyu waɗanda kowace ke ikirarin cewa ita ke iko a ƙasar. yawancin kasashen yammacin duniya sun wato rufe ofisoshin jakadancin su a libya labaran duniya kenan kuka saurara gwamnatin ƙasar faransa ta yi alkawalin ba da goyon baya a yunkurin shawo kan kungiyar boko haram ministan harkokin ƙasar faransa lauren fabio shine ya bayyana haka a ziyarar aiki da ya kai jamhuriyar niger wakilin shu'aibu mani da ci gaban rahoton ko bayan kasashen chadi da kamaru ministan harkokin wajen kasar faransa laurent fabius da wata ziyara ta jinjina ma gwamnatin jamhuriyar Nijar, basa ga daga da yan boko haram a jihar difa da ke gabacin kasa ministan ya ce ya zo da batutuwa guda hudu cewa 'yan boko haram maye-maye 'yan ta'adda ne kuma najeriya ta sa ƙaimi domin ta yaƙe su yaƙin da ƙasashen Nijar da Chad ke yi ga 'yan Boko Haram abu ne na a jinjina musu da mace kuma ƙasar Faransa na kan gaba domin jinjina ma jamhuriyar Nijar ga irin fafutukar da take yi wajen kakkaɓe 'yan Boko Haram bugu da ƙari ministan harkokin wajen ƙasar Faransa Laurent fabes ya ce tare da Turai na kan gaba kuma da burin saka hannu domin a yaƙi 'yan Boko Haram dangance da zuwa ministan harkokin wajen kasar faransa laurent fabius na ji ta bakin ra'ayin waɗansu 'yan ƙasa kamar haka sunana sa'idu bari mai sai da tc na maradi eh, wa gazawa da eh, wannan jami'i ya na horon shi muna goyon bayan zawar da yi kuma muna watan abin da ya zo da shi in dai na alheri ne allah ya tabbatar mamu da shi kuma hakakin shine daman ke daidai tunda daman wanda ke kamnar ka shine in matsala ta same ka ko daɗi zai zo ya jajanta maka ko kuma ya ainihin taya kamar na kuma shugaban ƙasa muna watan shi ma allah ya sa ya ɗaɗɗauki wasu abubuwan da za su zama alheri muna jinjina mu shugaban kasa bisa kan wanga aiki da ake ta yi ni ne abdurrahman salisu maradi mun ji wannan labari da minista na horon ya zo nan nijar ba a bisa wannan larura da allah ya kadarci yan uwanmu na Nijeriya kuma har ya faɗo kanmu to muna son ubangiji allah ya sa taimakon da za a kawo mana su kawo mana shi da zuciya ɗaya ubangiji allah ya taimake mu allah kuma ya ƙarfa mu asiri sunana Ali maimai akasa tsofa zuwa da wannan minista ya yi kuma muna fatan allah sa shi shugaban kasa magana da aka faɗa mai lasa ya aiki da ita shi ne muke fata Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar To, Madalla, shugabannin addini da na siyasa sun gargaɗi 'yan siyasa da kuma magoya bayan su da su gujewa maganganu da ka iya janyo matsala tsakanin mabiya da kuma cusa ƙiyayya tsakanin al'umma. Shugabannin sun yi wannan kiran ne a wani taron zaman lafiya da fahimtar juna da aka shirya na haɗin gwiwa tsakanin shugabanni krista da Musulmi da aka gudana a harabar majami'ar Ekuwa da ke Railway Bauchi. Malam Usman Shagara Adamu shine ya jagoranci al'ummar Musulmi a wajen wannan taro. Wato babban makasudin tara jama'a a nan gurin cikin wannan haraba na coci Ekuwa 2 da yake Railway a Bauchi shine yau. to bisa iko na ubangiji cewa mun fara samu inda bakin zaren mu ta tsinke kuma mun fara kokarin dinke shi tunda ka gan mu ga mu a cikin coci ne mun taru don mu haɗa kai din akan wannan al'amari illolin yada jita-jita saboda shi jita-jita wannan abun yana ɗaya daga cikin to gaskiya ku babu addinin da ya ce ka muzanta wani addini addinin ka bai inganta ba mafita shine mu ajiye duka bambance-bambancen mu ta siyasa ko ta kabila mu dawo don mu samu zaman lafiya a tsakaninmu mu kuma ba wanda zai raba mu ba wanda zai farraka mu Reverend Dr. Shu'aibu Bell shine mai masaukin da aka gudanar da taron a majami'arsa. Manufanmu shine yunkurin son zama lafiya. Babban abin kalubale gare mu shine ba mu damu da abin da wani yana yi a can ba. akwai bukatar wanda ke can da yana yin abin da ya ga dama ko kushewa wata irin da yake so ya yi sai mu ja masa hankali ta wajen haɗin kanmu domin in ya zo ba zai same mu a rarrabe ba idan ɗan siyasa yana yin kalamansa ka san su ko ta wani hanya sukan ambaci abubuwan da suke so amma babban abin da mu faɗa a matsayinmu na masu koya masu hanyar gaskiya shine hanyar da ake yi ana musguna ma wata addini ko wata kabila ko jinsi ko kuma yanki ba shi ba ne Allah ya koyar to ka sani akwai isabi akwai ranar shari'a wadda zaka bada lissafin kanka mu yi addu'a wa junanmu musulmi da kirista alhaji garba muhammad noma jaman bauchi ya tsokaci kan irin maganganun da wasu ke shiga kafofin yada labarai suna bayyanawa inda ya ce hakan ba zai taimakawa zaman lafiya ba. waɗansu abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan wanda nake ganin ba zai zama alkhairi ga wannan ta mu ba saboda wayansu suna amfani da kafofin watsa labarai suna faɗan abubuwan da zai cutar da ƙasar nan gaba ɗaya musamman mu arewa ana so a haɗa mana rigima na wajen addini da na kabilanci ƙasar ma gaba ɗaya ana so a haɗa mana rigima ta iskan addini kamar maganganu mutum ya fito da ɓata wani addini ko dan ɓata wata jinsi a cikin ƙasar nan to ina ganin wannan hatsari ne ba ga ita ƙasar gaba ɗaya zaman lafiyar mu ba zai kyau ba da irin wayannan kalmomi Abdulhamid Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Najeriya. Shi kuma wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya nazari ya yi a kan harkokin siyasa a Najeriya yayin da ake haramar gudanar da zaɓuka ga rahoton da ya haɗa mana. Shin za a iya gudanar da zaɓe a sabuwar rana a watan gobe ko dai wani dalili ka iya kawo jinkirta zaɓen a karo na biyu kamar yadda mutane da dama ke fargaba. Ga 'yan siyasa dai ba sa ganin wani dalilin ɗage zaben, sai dai shin fatar alheri suke yi maganar fatar baki ce komai ka iya faruwa don wasu bayan zantawa da su kan ce kai ba fa za a yi zaben nan ba. Abdullahi Ali Kano na kwamitin kamfe ɗin shugaba Jonathan na nuna rashin gudanar da zaben na haddasa wa gwamnatin su tsaiko wajen ayyukan da ya ce na raya ƙasa ne. Wallahi tallahi a matsayina na musulmi ba ni shakkan komai a wannan zaben da za a yi saboda zaɓe ne da mu a wajen mu ma jinkirin da aka samu ya daɗa dakusar da mu ne saboda yanzu da abubuwan da muka tsara da za mu yi wa 'yan najeriya da mun ma daɗe da ci gaba da yin su abubuwa daga railway ne daga noma daga taki da duk abubuwan da ka sani da ke cikin transformation agenda na shugaban ƙasa zaɓe ma kamar mun ci zaɓe ne me yake ba su ƙwarin gwiwa ne da suke ganin suke turban nasara ita ce tambayar da na yi wa babban jami'in tara guduma na janar buhari wato ibrahim abdulkarim wallahi an gaji ne abin da ya sa kaga 'yan najeriya ba su yi rigima ba ko ba su yi tarzoma ba ko ba su yi abu saboda sun san akwai ranar 20 ashirin da tara ga watan mayu wanda wannan mutumin zai zama babu shi shi yasa kawai kaga yan najeriya sun hankalin su ya kwanta a wanda wai ana kwance aka tashi da sahiya maka mana karin kuɗin mai daga ibinin din da an kai zabe shi kawai mutane su taimaka an zabe kana shigowa farko abin da ka fara musu shine kawai ka kara musu kuɗin mai tun daga ranar nan zuwa yanzu bala'i kawai muke gani ka gaya mun wani bala'in da ya rage tun daga 2011 kai tun daga 2010 da mutumin ne ya hau mulki zuwa yanzu ka gaya mun bala'in da ya rage wallahi duk abin da muke ciki yanzu karuwa yayi yanzu mutane suke kamar wai an rage kuɗin mai naira 87 ka gaya mun inda aka rage kuɗin mota ka gaya mun mutum ɗaya a Najeriya wanda yau kuɗin motar da ya hau shekaran jeka kafin a rage kuɗin nan ya rage mishi yau ko ka gaya ma wanda ke sayan tumatur ko albasa ko wani wuri wanda ya ya rage mishi saboda an rage 85 naira wallahi babu shi amma ƙarin da suke mana in suke mana ce yau da a ce ƙari ne aka yi naira goma da duk abin da ke cikin kasuwa ya tashi. sai dai har yanzu wasu yan pdp na ganin tsaye da shugaba jonathan ɗaya tilo a jam'iyyar ne ke kawo musu cikas ga abin da ɗan pdp jibrin zakar jigawa ke cewa. mun riga mun makara babu wata shawara da muke ba shugabannin jam'iyyar pdp illa su haƙura a tsaya a kaddamar da wannan zaɓe wanda ya ci a ɗauki wannan mulki a danƙa masa abin da muka ga mun aikata wanda baya da kyau mu nemi shugaban da ya ci mu aje layi a iyakar wannan su yi kokari su ci gaba su yi mana gyara domin kasar muke bukata ta haɗu ba kasar muke bukata ta wargaje ba wannan bayanan naka sun nuna fa kana yi wa jam'iyyar ka zagon ƙasa ne ba na yi wa jam'iyyar ta zagon ƙasa har gobe har jibi ina cikin jam'iyyar PDP kuma PDP ita zan zaɓa amma muna da kuskure zuwa yanzu dai hukumar zaɓe ta ce ta raba fiye da kashi 75 cikin 100 na rajistar dindindin ta zaɓe yanzu dai jami'an tsaro ake jira don jin nasarar da suka cimma a bangaren su bayan shafe mako biyu cikin shida da suka nema don samar da yanayin yanayi mai kyau don zaben. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yau ni abin da ke damuna, siyasa kasan mu ke ban To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. akwai wanda ake sai da shi biyar eh. ta. miliyan biyar kuke cewa ko? Eh. To akwai wanda ake cewa haka akwai na miliyan biyu akwai na to yanzu kana da halin da za ka wa wannan. shi a daidai lokacin shi baban nata baya nan cikin gari ya je saudiya wurin ibada to shi sai amfani da nan dama tana son ta faɗa mini wasu bayanai na sirri wanda za ta son tana son su taimake ni a ta faɗa mini waɗannan abubuwan da ta ce in iza musu. wannan rana ce maka maka tawabi mai dimbon albarka a gare mu wacce ta mai bukukuwa ga su bayan Allah don kai kimanin guda arba'in da guda ɗaya. cewa ta yin iza mata lambobin mutane mutum biyar maɗaukaka waɗanda na san masu daraja ne. Hausawa dai suka ce ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. A makon jiya mun ji ɗan damfarar da ya shaƙe murya wai shi aljani ne. yana son ya damfari Malam Bilyaminu Ibrahim a Sakkwato. To bayan shi wannan makarecin ɗan damfarar sai kuma ta biyunsu wadda ta ce wai ita ce ɗaya sarkin aljanun. To amma daga ji mutum zai san cewar wani ƙato ne kawai ya shaƙe muryarsa shi ma yana son ya yi murya kamar ta mace. Bari mu fara jin ta bakin Malam Bilya kan yadda ita kuma wannan ta nemi sunaye da lambobin mutane masu hali daga hannunsa. Eh to kamar yadda in kaji shi ka saurare shi zaka ji tana magana cewa wai shi a didin lokacin shi baban nata baya nan cikin gari ya je Saudiya wurin ibada to shi ne sai amfani da wannan dama tana son ta faɗa mini wasu bayanai na sirri wanda za ta son tana son ta taimake ni har ta faɗa mini waɗannan abubuwan da ta ce in iza musu idan na iza musu su to za ta taimaka mini. Hmm. To amma shi ma kai ne in ka saurare shi shi kai ne ita kanta ita ba ta da ma da yadda ta tsara abubuwan nata suna cewa ta yin iza masa lambobin mutane mutum biyar maɗaukaka waɗanda na san masu daraja ne masu wani wannan mm. sannan in rubuta sunayensu. Mm. To sai na fahimci ashe ni ma wani ya bayar da nan bata. Suna neman lambobin mutane kenan. Eh suna neman lambobin mutane. Waɗanda za su yi wa damfara. waɗanda za su yi wa tambara hmm. to sai na samu nan lambobin wasu waɗanda na tabbatar da cewa su kuma zai a intelligent hmm. ban dai da musu ba hmm. amma kuma da na iza musu nan lambobin na su ba sun kira sun ce waɗannan na iza musu nan lambobin su gaskiya ba mutane na masu hankali wanda za a iya zama da su ba to sai na zo kuma majalisar ta su ma sai suna tattauna akan kan wai wasu rauhanai sun kira su zo san ko su wallahi ba za su iya komi da su ba <laughs> sai suka ce kuma in iza musu lambobin wasu mutane waɗanda abokaiya na san ba su da hali amma su sunayen su zan ba su wai an sayar za a yi a taimaka musu kaga shi ma nan bata ma yi hikima ba don kamata ta ce in iza mata lambobin waɗanda na san ba maɗaukaka na ba in yaso sai in iza musu ina in rubuta musu sunan kila hmm. su waɗanda kila marasa arziki ne ko wani wannan amma ba za a sami bazin su sunaye iya eh, za a yi su gane su su tunanin da ya rubuta sunan su kadai wato dai dan abar da sawu ne dama na masu waɗanda suke da ƙarfin ake nema eh masu karfi ake nema hmm. to bari mu ji wannan dan damfara wanda ya shaƙe murya ya maida kamar muryar mace da sunan ɗiyar sarkin aljannu a'a sai an da ƙasa mana zuwa insha Allah ah, Allah ya amin to sakan godiya ta tabbata ga Allah wa ta'ala na'am tsira da amincin Allah tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amin وآله da wa sabihi da sahabbansa hmm. wa da sallama da amincewa. Kafin Wannan rana ce maka maka a kan cewa rana ce wacce take mai dimbin albarka a gare mu. Rana ce wata ta mi bukukuwa ga su bayan Allah sun kai kimanin guda arba'in da guda ɗaya. So ko kalilan ne Ubangiji bai ba da iko waɗanda za mu ba wa sauti duka ba. To amma abin da nake so da ba komai ba ne cire da komai ka kau da komai ka sa Allah cikin dukiyar. Ba abin da muke da bukata hannun wani adama a doron duniya illa ya zama to mai riko da amana mai riko da sai. Da zaman to cewa dukkan abin da za ka yi a doron duniya to ka dinga zaman towa mai kirki. ba don komai ba kowane lokaci idan manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kammala wato jawabi zai tashi daga fada sai ya ce to akwai mai tambaya mm. in suka ce babu to sai su saurara alaka sai eh, ku saurara wa kullum man ka tama sun malaka amru sirrin rijalin kalbahu sirrin na mace zuciyarsa haka ma wato annabi yake gaya wa matayensa in san kammala ka san ba don komai ba in ka tuna wato da kisa ta annabin Allah ta annabi Yusuf Lokacin da ya mafarki na taurari da wata ya ce cewa ya abati ya mahaifina na yi mafarki taurari da wata guda goma sha biyu suna mahaifin jira a gari. sai mahaifinsa ya ce ka na taka fitar iyaka ko kar ka bayyana mafarkin ka ga 'yan uwanka ko. Haka ne. Kwanaki duna ka kai da ya kai bi a gare ka. haka ne innal insana shaytanan aduwwun mubin hakika shaidan bai nuna kiyayya ne ga dan adam haka ka san ni da abin da zan baka to zan baka shawara ne tsakanina da Allah ka san an ce wani yakan ci albarkacin wani haka ne dalilin da yasa na gaya maka haka akwai abokanka na sani wanda kuke sun taso da su haka ne zan sa ka wani aiki yanzu wannan aiki za ka yi shi ne ba don komai ba ba ka da wata dukiya da za ta iya maka wannan aiki haka na turare da kake gani akwai wanda ake sai da shi malakatayya biyar ta. Eh. Malakatayya miliyan biyar kuke cewa ko? Eh. To akwai wanda ake cewa haka akwai na miliyan biyu akwai na to kai yanzu kana da halin da za ka sai wannan ba ka da shi. To wannan abu da nake so a wannan dare zan sa kuma yanzu za ka gabatar da shi. Na san cewa daga abokanka akwai waɗanda sun nan Allah ya yi musu ɗaukaka haka ne ko? Eh, Wasu kuma iyayensu masu shi ne. A yanzu abin da nake suka kai. Hmm. Za ka ware sunaye na abokanka ka samu mutum guda shida. Waɗanda suke madaukaka ne. Sai ka samu ta hanyar saƙo. Eh. Kana ji na? Eh. Sai ka sa ɗaukaka a samansu. Kana ji na ko? Idan ka sa ɗaukaka, sai ka sa abokai Kana ji na ko da wani yare ka rubuta. Eh ina ji. Babu yaren da ba ma ji doron duniya. Sannan in ka kammala sai ka juya na san cewa akwai waɗanda kuna nan kuna mu'amala tayya da su amma ubangiji da ya sa suna da karancin ƙarfi ko. Eh. Sai kuma ba su da shi. waɗannan su ne waɗanda za mu sa su kuma za su samu taimako ne ta sanadiyar ka. Na'am. wayancan kuma su ne waɗanda mu ne da mu taimaka musu a rayuwa bisa ga addu'o'i bisa ga waɗanda sun ba don komai ba na gaya ma mutum casa'in da tara muke ɗauka ko eh. ɗari babu ɗaya na gaya maka har yanzu ba mu kai rabi ba ko eh. to ni ƙauna da aminci da take tsakaninmu da kai dole ba a dana ba ka ba sai na ga na shiga cikin al'amuranka na shiga cikin dangin ka na shiga cikin yan uwanka na shiga cikin abokananka kai har ma wanda baka sani ba zan shiga cikin su da ikon Allah za su ɗaukaka za su samu arziki za su samu daraja. Na'am. Yanzu ga na faɗa maka amma wannan gari na kula Sokoto. Gwamnoni guda biyu da kuka yi ni da kaina ni din nan babai ni yake turawa. Akwai wanda na ba shi zobe. Wanda za ka ga cewa duk faɗan da ake yi idan ya shigo guri yana zuwa ba za a gan shi ba yana murda wannan dobe dobe ne mai hati yana murda shi ba ya wuce to abin da zai same shi za ka ji an ce ga gwamna nan ya taho amma ai ta dubawa ba a gan shi ba ko haka ne ko ba haka bane to ga shi an ka duba garin Kano ga wani nan ana ce mata isiya karabi eh. to wannan isiya karabi din shi ma'amala tun shi kan sarabi eh. da mahaifina eh. to shi ma ni ne wanda ba zai taba ba wani zobe na je na kai masa haka ne ga su nan sai da an kaje maiduguri ga su nan sai gidan wani ana ce masa alasawa eh. wannan alasa jin cin kafin yara suna tara suna mu'amala da mahaifina ka rufe jawabi na ko Allah yadda ka yi wa Allah godiya alhamdulillah to ita ma ko kuma shi ma wannan ɗan damfarar da dabarar ta ci sai aka sanya mutum na uku shi kuma wai shine sarkin fadan sarkin aljannun ya kira biliya ya kuma haɗa shi da sarki sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu. To madalla kafin mu karkare ga cikin muhimman kanin labarai. Wata yarinya 'yar shekara biyar ta kashe kanta da wasu mutane a harin kunar bakin wake na baya-bayan da ya faru a garin Fataskum Arewa maso gabashin Najeriya. inda sojojin gwamnati ke fafatawa da 'yan tawayen kungiyar boko haram shaidun gani da ido sun ce yarinyar wadda bata wuce shekaru biyar da haihuwa ba ta ta da da ke jikinta ne a wajen bincike ƙasar syria ta bayyana aikin da sojojin ƙasar turkiya suke na kwashe sojoji da dama a zaman tsokanar fada tsagoranta a ranar asabar da daddare turkiya ta tura tankokin yaƙi da manyan makamai da ɗaruruwan sojoji ta kan iyaka domin su ceci sojojin ƙasar turkiya guda arba'in dakatar harkokin wajen amurka kuma da takwaran aikinsa na ƙasar iran jiya lahadi suka kammala tattaunawar kusan sa'o'i biyu a ƙasar switzerland To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma da hantsi dan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani shirin. kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar fata alheri da barka haihuwa ga sikibiya da mai gidanta joseph timothy yawus domin karuwar ya mace da suka samu allah raya hadasa ya kuma sa ta girma cikin sanin sa da tsoronsa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jimai ali da titiya na gabatar da shirin da kuma malam siri da ya haɗa shiri da ba da umarni da injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.